The role of intelligence in restoring peace in the Lechard region Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Olonishakin ke jawabi a ci gaba da taron manyan hafsoshin hukumomin lagen asiri na rundunonin sojojin kasashen yankin tafkin Chadi da ake yi da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato Africom da ke gudana a halin yanzu a nan Abuja. Yana mai cewar rawar da bayanan sirri zai taka wajen samar da zaman lafiya a yankin tafkin Chadin ba zai misaltu ba. Tabbatar da tsaro ba zai zamanto ɗaya ɗayan aiki ne ƙasa ɗaya tilo ba. Don haka akwai buƙatar musayar bayanan sirri sirri da aiki tare tsakanin ƙasashe, shiyoyi da ma nahiyoyi daban-daban don haƙa ta cimma ruwa. A don haka ina da yakinin waɗannan hazikan hafsoshin da ke halartar wannan taro a halin yanzu za su lalubo hanyar samar da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chadi. Shugaban sojojin Najeriya kazalika ya kuma buga misali da yadda suka tunkari 'yan ta'adda na Boko Haram. Significant results have been made in the fight against extremism. A nigeria mun samu nasarar yakar masu tsatsauran ra'ayi bayan da muka yi wa rundunar sojojin mu garan Bawul da hakan ya sa muka matsa kaimi wajen yakar Boko Haram. Rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi na gudanar da aikin Operation amnifakat yayin da mu a nigeria muka kaddamar da atisayen Operation Last Hold duk dai a mu na kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram. Multinational Joint Task Force is currently conducting Operation Amnifacat while Nigerian Operation Last Hold is ongoing. Aliko ‘yan Rashid Harun wani tsohon jami'i ne a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya. In ka duba akwai matsalolin adda da suke faruwa ba ma a Najeriya kawai ko kuma ba ma takin jaji kawai ba. Amma in ka duba ai yanzu da ‘yan ta'addan Najeriya wato wanda ake kira ‘yan Boko Haram ɗin suna nan wannan takin caji nan suke zama abin da ake faɗa suke samun safe haven kenan. Saboda haka ya kamata taron kuma ya kamata duk abin da ake nema ga yaƙi da ‘yan ta'adda bayanan sirri shi ya kamata a yi. Saboda tattara wannan bayanan tsaro din. Ana dai ci gaba da wannan taro a halin yanzu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.